واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na dawowa wannan majalisi mai albarka muna roƙon Allah ya sa mun dawo a cikin alkhairi. ayyukan da za mu ci gaba da aikatawa na alkhairi Allah ya amsa mana Allah ya sanya mana su a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kamar yadda an ramma ya gabatar cewa ɗalibai sun kai mun ziyara a cikin azumi to ɗaya daga cikin matsalar da muka tattauna da su shine sun koka akan abin da ya shafi nema a musulunci da dai abin da ya shafi zamantakewar auratayya to har nace musu insha Allah yana daga cikin abin da zamu yi goron sallah akai wannan shine abin da na gaya ma an ramma za mu zo mu gabatar in Allah ya yarda to amma sai muka samu kuma shawarwari daga yan uwa gani a farkon wannan sati muka gabatar da darasi na musamman akan abin da ya shafi zamantakewar auratayya a musulunci wadda kuma har an fitar da kasusuwan suna nan a wajen masu sayarwa to sai muka ga idan muka ce wannan darasin kai tsaye za mu sake za mu sake maimaita darasi guda ne da muka yi shi kuma a cikin sati guda to sai muka yi shawarar tun da dai har kasar din ya riga ya fito kuma ya shiga hannun jama'a kuma mun tattauna shi ne akan abinda Allah ya wajabtar wa ma'aurata su zauna a kai cikin zamantakewa to amma karatun ya fi karkata ne akan amanar da Allah ya danka wa maza su rike mata a kai wannan shi ne abinda muke kusan awa ɗaya da rabi muna tattaunawa a kowane mai gida Allah ya wajabta mishi zama da iyalinsa a cikin alkhairi annabi ya ce mata amana ne a hannunku to sai muka ga sai kawai su nemi wannan kaset din yau kuma sai mu tattauna akan abin da ya shafi su kuma yadda matan za su rike mazajensu daga sai zan mun yi na ɗaya mun yi na biyu kenan wancan mun yi akan yadda maza za su rike mata da amana to yau kuma sai mu tattauna ko da a takaice akan yadda su kuma mata za su rike maza to kaga in an sai kasa din kenan an hada shi duka ya zama dafa duka to Allah ya sa mu dace kamar yadda muka gabatar a wancan darasi da ya gabata ina mana mukaddima da mu ji tsoron Allah annabi ya ce tsoron Allah shine kan kowane al'amari idan dai musulunci ne to magana ake kawai na tsoron Allah idan kaga aikin ofis ya baci, tsoron Allah ne babu in kaga zaman aure ya baci, tsoron Allah ne babu in harkan kasuwanci ya ya baci, tsoron Allah ne babu musulunci ya ginu ne akan tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah yadda Allah ya shar'anta kiyaye dokokin Allah yadda Allah ya shar'anta abu na biyu ɗan uwa mu musulmai Allah ya mana gata Allah ya mana rufin asiri babu wata al'umma da ta taɓa samun rufin asirin da Allah ya ma al'ummar manzon Allah duk wadda ya yarda Allah ne ubangijinsa ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne manzonsa ya yarda addinin musulunci shine addininsa wallahi iya rayuwar da zai yi a duniya bayi bukatan fitila kafin ya ga haske bayi bukatan tucila kafin ya ga haske a rayuwarsa annabi ya ce taraktukum alal ba. na bar ku akan wani haƙƙi. na bar ku akan wani sheki lailu haka na hariya annabi ya ce in dare ya yi haskensa annabi ya ce daidai da ini ya yi in dare ya yi annabi ya ce abinda na zo muku da shi duhu baya shigo mishi lailu haka na hariya dare da ini annabi ya ce hasken ɗaya ne in dare ya yi annabi ya ce abinda na zo da shi duhu baya shiga mishi mun karanta hadisin bukari Allah ya masu wani hudu da kansa ya ce ma abu ayyubar ansari kukan musulmai kun ji daɗin ku alkhairin Allah ya cin muku laqad allamakum nabiyyukum kulla shaikin hatta al-khira'a ce kukan annabin ku ya koya muku komai hatta yadda za a yi tsarki a bayan gida muka ce in dai kaga karatu har ya kai ana koya wa mutum karatu a bayan gida in za a shiga a shiga da kafar dama in an je tsugunawa ga yadda za a ajiye buta in za ka fuskanta kar ka kalli kaza ka kalli kaza waɗanda addininsu ya koya musu karatun yadda za a yi a bayan gida ai an wuce maganar me za a yi a cikin ɗaki ko a bayan gida an wuce menene za a yi a cikin ɗaki ko kuma a tsakar gida an wuce me za a yi a shago ko kuma a cikin ofis duk musulmin da kaga ya walakanta wallahi shi ya walakantar da kansa amma addininsa ya zo mishi da hasken da bai da misaltuwa ko ta ina fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna Allah ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi imani da hasken nan da muka saukar muku alqur'ani hasken sunna haske abu na biyu tsokaci kan darasin da muka yi a satin da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar iyakar tsoratarwa akan mutumin da zai cuci matarsa akan mutumin da zai tauye haƙƙin zamantakewa tsakaninsa da iyalinsa jama'a mu yi ƙoƙari mu rayu a turbar addininmu mu rayu a turbar addinin annabi ya ce istausu bin nisa'i khaira annabi ya ce ku yi haƙuri ku daure ku karɓi wasiyar da na ba annabi ya ce ku zauna da mata a cikin alkhairi in ji manzan Allah ku yi haƙuri in ji manzan Allah ku daure shawarwari da na ba ku akan matanku annabi ya ce ku yi riko da wannan wasiyar fa'inan mar'ata khuliqat min dilahin annabi ya ce domin ya mace an halicce ta ne da kashin hakar kari lan tastaqima laka ala tariqatin annabi ce duk hanyar da ka dora ta ba za ta miƙe maka tiryan tiryan ba fa in istamta'ata biha istan ta aka biya annabi ce amma in dai fagen more rayuwa ne a yi soyayya a ɗana duniya annabi ya ce za ka samu abinta jama'a mun fahimta mu ji tsoron Allah wasiyar da manzon Allah ya mana mu rike su da hakuri mu dinga kau da kai akan santsin kafan su wannan shi zai ba mu dama mu mori zamantakewa da muke yi su abu na biyu daga cikin abin da musulunci ya ja hankalin musulmai a kai shine wadatar da iyalanka da abinci ko kuma da sutura daidai karfinka a cikin alkur'ani da Allah ya zo yake magana akan matar da aka sake ta an fa sake ta yanzu fa ba ta karkashin auren mijinta amma Allah ya ce wa matti'uhunna alal musi qadruhu wa matti'uhunna alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muttaqin Allah ya ce wa matti'uhunna ku jiyar da su daɗi ku wadata su ku ba su mut'atu salat alal musi kaduhu Allah ya ce mawadaci ya bayar bisa gwargwadon wadatarsa idan karfinka ya kai ka saya mata zanin naira dubu goma Allah ke karka saya mata na dubu biyar idan karfinka ya kai ka saya mata biredi da kwai da shayi ta karya Allah ke karka kawo kunu ka alal muhi kaduru mawadaci ya rike ta gurgudun wadatarsa wa alal muqtiri kaduru talaka wadda bai da hali Allah ce shi ma ya rike ta gurgudun wadatarsa guda wadatarsa wannan ba wadda aka sike ta ne ake maka hukunci a suratul salat nan ma matar da aka sike ta Allah ya ce li yunfi zu sa'ati min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا الله يقول لينفق ذو سعة من سعته Allah ya taimaka wadati shi ma ya kiyar daga wadatarsa walwalar da Allah ya yi ya riƙe iyalinsa gwargwadon wadatarsa wa man alaihi rizquhu wadda kuma aka tauye wadatarsa ma'ana ya zama talaka ne shi ba mai karfi bane falyunfik mimma atahu Allah shi ma ya ciyar da iyalinsa gurgudun wadatarsa duka waɗannan ayoyi ana fa magana ne da matar da an rubuta takarda an bata to ina kuma wadda take gidanka wadda ita ce asusun ɗayanka jama'a mun tsoron Allah mu rike matanmu a cikin amana hadisi al-imam ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin hadisin dinaru an faqatahu fi sabilillah annabi ce dinari da ka ɗauka. kai infakin sa ka ciyar da shi fi sabilillah wannan naira dubun ka ɗauke ta ne ka bayar don a taimaki addinin Allah wa dinarun an faqatahu Fira raqabatin da dinari da ka ɗauka kai infakin domin a yanta wani bawa ya zo ya bauta wa musulmi ya bauta ma Allah a cikin yanci wa dinarun ta bihi ala miskin dinarin da ka ɗauka ka ba da sadaka ma wani miskini ka taimake shi fi sabilillah wa dinarun anfaqatahu ala ahalika da dinari da ka ɗauka annabi ka kashe wa matarka a azamu ajaran wadda ya fi girman lada abun Allah allazi an faktahu ala alika, wadda ka kashe wa matarka naira ɗari biyar da ka ɗauka ka saka a cikin asusun masallaci fi sabilillah naira ɗari biyar da ka saka aka taimaka ma wani wadda ambaliyar ruwa ta ci gidansa ko kuma aka 'yanto shi don ya zam ya bauta ma Allah a cikin 'yanci ko kuma naira ɗari biyar da ka bayar ma wani miskini da ɗari biyar da ka ɗauka ka bawa iyalinka wadda Allah zai rubuta lada mafi girma a kai annabi ya ce wadda ka ɗauka ka ba ma iyalinka wani za ka samu tun daga farkon shekara har ƙarshen shekara bai taɓa ɗaukan ɗari biyu ya ba matarsa kinta ba amma abokinsa ma ya amfani shi sama da naira dubu goma don Allah mai tsoron Allah na ɗan gutsuro wani bangare ne na waccar muhadara na shigo da shi nan saboda waɗanda ba su saurari waccar ba mu ɗan yi tsokaci akan wannan gaba Allah ya samu dace nasiyar da nake so na gabatar wa mata ita ce wajibi ne a kan ku ko mata ku tashi ku fuskanci ƙalubalen da yake gaba gare ku babu wani mutum da yake rayuwa a duniya wadda rayuwarsa ta kusa fadawa cikin haɗari kamar mace a daidai wannan lokaci maganar rayuwarki ba maganar text message ba ne ba maganar fulawa ba ne magana ne na ki tashi ki ceto rayuwarki a bisa tsarin da Allah ya halitta babu wani mutum da rayuwarsa ta fi kusa da fadawa haɗari a daidai wannan lokaci da muke ciki kamar kyamace dalili saboda idan ka kasa mata kashi goma kashi tara ita ba ta san ita wace ce ba ma abu na farko yan uwa mata ku tashi ku fiskanci kalubalen da yake gaba gare ku a game da rayuwa ku tashi ku ba ma kanku kariya a rayuwarku ta duniya ku ba ma kanku kariya a rayuwar da za ku yi bayan kun koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala daga fadawa cikin mummunar makoma abu na biyu ki yi kaka tsantsan iyakar kaka tsantsan wajen zaɓen mijin da za ki aura ki yi kaka tsantsan iyakar kaka tsantsan wajen zaben miji da zaki aura karki yarda ki sadaukar da kanki wa gurbatacciyar soyayya karki yarda ki sadaukar da kanki masoyayyar da ba ta da manufa ki yi makanki fada ki zauna ki zurfafa tunani ki kalli makomarki a wannan rayuwar ki kalli makomarki bayan kin koma zuwa ga Allah ki yi wa kanki faɗanta nasu da ke gaba gare ki yanzu ya wuce wai ki fito ki yi kwalliya ki bayyanar da adonki kina tafiya a tsakanin samari za su miki yawa matsayinki ya wuce wannan matsayi matsayinki kalubalen da yake gaba gare ki kalubalen da yake gaba gare ki wallahi kalubale ne da sai kin jajirce kafin ki iya ba mu kanki kariya daga barazanar da take taso miki a cikin rayuwa idan kina so ki more ki duba wata ki da ta yi aure wadda ke kin san lokacin da suka yi soyayya da wannan mijin da ya aure ta yanzu ki je ki zauna da ita ki ce ki bani labarin aure tsakaninki da Allah ta baki labarin aure ki jama'a kuna fahimta rayuwar yamace natsuwar yamace kwanciyar hankalin mace yana alaƙa ne da mijin da ta aura ita kuma haka Allah ya rubuta mata duk kwanciyar hankalin yamace a duniya zaman lafiyar yamace a duniya yana alaƙa ne da wata aura idan ta yi sa'a ta dace da nagartaccen miji da yake sonta kuma yake ƙaunanta kuma ya samu natsuwa da ita to kanta sai ya taɓa bugun kwanan soyayya idan mace ta yi rashin sa'an miji da za ta aura sai ta gwammaci zama a gidan yari akan zama a gidan wannan mijin na rantsi muku da Allah idan mace ta yi rashin sa'an aure idan mace ta yi rashin sa'an miji rayuwar da za ta yi a cikin gidan mijin a cikin kunci da masifa wallahi sai ta gwammaci ina da a kurkuku take da ya fi mata wannan auren zama lafiya ashe wannan rayuwa ba abu ne mai sauƙi kawai za ki tusa kanki ko ki tula kanki a araha ba tare da kin hango manufar da za a jagoranci rayuwanki a kanta ba ku tashi ku fuskanci kalubale da yake gaba gare ya mace dukkan rayuwarsa ya ta'allaka ne akan wata auren baban ahmad in ka ji ana cewa mace first lady mijinta ya zama da ita first lady idan an ce first lady ta sauka mijinta ne ya sauka shi ya sa first lady take sauka babu wani abu a sararin duniya na rufin asiri da gata babu wani abu a sararin duniya na rufin asiri da gata da kuma ɗana duniya da Allah zai ma ya mace rufin asiri da shi kamar ta sa mijin da zai aure ta aikin gwamnati da albashi ba ya iya ba wa ya mace natsuwa iya tsinki ko iya saka baya iya ba wa ya mace natsuwa abinda ke samar wa ya mace natsuwa mijinta idan ba ta samu natsuwa a gwamnati ba albashi bai sai yayi mata bakin ciki ba idan ba ta samu natsuwa a wajen miji ba albashinta bai sai ya yi mata bakin ciki ba babanta alhaji ne bai sai ya yi mata bakin ciki ba dan uwanta alhaji ne bai isa ya yi mata bakin ciki ba wadda kawai ke iya sararar mata da rayuwarta ta ji sanyi ita ma ta yi alfahari a rayuwa shine mijin da ya aure ta to karki ma kanki ganganci a wajen zaben miji karki ma kanki ganganci a wajen zaɓen miji karki ma kanki ganganci a wajen zaɓen miji akwai shawara daga bakin baban alkasimu sallallahu alaihi wasallam da ya baki a kan irin mijin da zaki aura in ma baki ji ba zaki ji hoho annabi da kansa idan ya zo gabatar da latta yakan ce wa kairul hadi hadi muhammadin yakan ce mafi alkhairin shirya mafi alkhairin shawara annabi yake cewa shawaran muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadi muhammadin yakan ce mafi alkhairin shawara mafi alkhairin shirya mafi alkhairin nusarwa annabi yake cewa shawara ta ni manzon Allah idan ya baki shawara in baki dauka ba abinda kika daukan zaki gama makomarsa jama'a mun fahimta ki ma kanki fadar ta nasu wannan watsi da kanki da kike yin ke za ki ɗanɗana kudar wannan abin da kike yi wannan bayyanar da jikinki da kike yi a banza ke za ki ɗanɗana kudar hakan a cikin rayuwarki domin bashi kika ci kuma za ki biya wannan bashi idan kika zo zaɓen miji ki yi kokari don Allah ki kiyaye abubuwa biyu wane ne zai iya tsare miki aljannar karki wasa da maganar Kar karki yadda ki aure mijin da zai kai ki wuta jama'a ku saurara ku je ya mace ta shiga wuta ko ta shiga aljanna Allah ya mika steering a hannun miji ne ita wuta ta shiga aljanna ta shiga wadda zai kai ta tsayin biyun nan annabi ce mijinta ki yi kokari ki zaɓi mijin da kike kyautata zato wani zai iya kai ni aljanna ba ke da kanki za ki kai kanki aljanna ba ki yi kokari ki nemi mijin da kike kyautata zato ba zai kai ki wuta ba ba ke za ki iya ba ma kanki da kanki kariya daga wuta ba Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني لله قوا أنفسكم وأهليكم نارا الله يتي كاري كنكو كاري إيالنكو daga wuta wadda zaki aura shi ne aka bashi dama ya hana ki shiga wuta karki auri wadda zai saki a wuta domin duk daren dadewa akwai ran da kasuwar lahira za ta fara ci duk daren dadewa du yadda abin da ya miki a duniya ya miki daɗi Du yadda rayuwa ta miki daɗi akwai ran da za a baje kolin lahira yau kuma kasuwar lahira ce take ci to ki yi tanadin kuɗin da zaki ci wannan kasuwa amma dai Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku hana iyalanku ku hana kanku da iyalanku shiga wuta mijinki Allah ya ce shi ne zai tsare ki daga shiga wuta to duk wadda zaki aura ki auna wani zai iya tsare ni daga shiga wuta Kar fa ki auro wadda zai kai ki wuta domin wata akwai ranar shigar duk daren dadewa akwai ran da za a yi kuwa a ce yau yau ne ranar shiga wuta in kuwa mata kuna ce duk dadewa duk dadewa akwai ran da wannan abin zai faru ki yi kokari a wajen zaben miji ki yi kokari a wajen zaben miji ma'auni na farko yadda Allah ya ce wa masu imani su tsare kayukansu da iyalansu daga wuta to ki auna yanzu wani in na aure shi zai iya tsare ni da ƴaƴana daga shiga wuta kar ki je ki auro wanda zai sa ki da ƴaƴanki a cikin wuta idan kin dauki wannan shawara za ta miki amfani in baki ɗauka ba za ki garan da aka buga layin shiga wuta ɗin miji shi aka ba shi haƙƙi ya tsare matarsa daga shiga wuta miji shi aka ba shi haƙƙi ya tsare 'ya'yansa daga shiga wuta karki yadda ki aure wadda ba zai iya baki kariya daga wuta ba karki kuskura ki je ki aure wadda zai sanadiyar shirin ki wuta abu na biyu ki kuma duba duniyarki zaman aurenki wannan idan kin aure shi za ki ɗana soyayya a ku. ko duniyar mana gina ne haka ne wani ustazu ne zai same ni ce malam muna so a cikin yan islamiyyar na a duba mana wasu mai dan natsuwa wadda ta fito daga gida na mutunci wadda dai take da dan sanin qur'ani shi ke da muka je muka yi connection aka ce to yanzu ya ganta a na ta sai na ga ustaz na dan wani aswaji aswaji na ce to kai a bar zaku kuke ba ka tsaya kai bayani ba ustaz haka ne walakin sanafi baka mai na duniya? haka yake yi kuma ka zo kuma budurwa kuma miye na wani aswaki wani tasbiya wajen bayani ake yi usta shi yasa galibi yan mata suke rena jama'a mun fahimta saboda haka kuma wajibi ne ki yi ƙoƙari ki yi ƙoƙari ki samu mijin da zai iya sarrafa rayuwarki kamar yadda muka ba da misali a darasin baya ita ƙyamace misalinta kamar misalin mota ce mutum zai je sai motarsa mai kyau idan ya ga yara za su taɓa motar ya dinga koransu don kar su zana mishi jikin motarsa amma idan bai iya rike motar da kyau ba a shekara ɗaya sai ya je ya bubbuge motar sai ka ji wata ran yana cewa yana so ya canza wannan motar to haka ta mace take idan ba ta fada hannun wanda ya iya rikon mace ba aihuwa ɗaya biyu sai ya kwararrabar da ita sai ka ji kuma yana magana zai ƙara aure malam ko ba haka ba haka ne saboda haka matsalar mu matsalar mu matsala ce ta zamantakewan auratayya ba ta soyayya ba karki daga hankalin ki akan soyayya wai kina son sa kina son sa matsalar mu Hausawa ba soyayya bace babu wani gidan Bahaushe da bai son matarsa babu wata matar Bahaushe da ba ta son mijinta abinda muka rasa yadda za mu sarrafa zamantakewa yadda za mu sarrafa wannan soyayyar duk auren da ka ji an yi a mu duk auren da ka ji an yi a cikin mutanen mu, za ka samu kashi takwas a cikin goma auren soyayya ce soyayyar da ko iyaye ba sa iya taka mata birki duk inda ka ji an ɗaura aure ka je ka dinga lissafawa duk inda ka samu aure goma a cikin garuruwanmu za ka samu aure takwas ko aure tara auren soyayya ne kai za ka samu soyayyar da ma'auratan suke yi wallahi ko iyayensu ba sa iya taka musu girki akan soyayya amma in suka je a cikin wata biyar shida sai su rasa yaya za su zauna da junansu ya tabbata duk auren da ya mutu a environment dinmu kashi goma kashi takwas ana komi duk auren da kaga an yi komi ba kiyayya ya kashe shi ba ba su iya zaman bane tana son shi yana son yadda za su zauna shi ne ba su iya ba wannan ita ce matsalar mu to ki yi kokari ki samu mijin da zai iya sarrafa rayuwarki ya rike ki ba tare da ya kodar da ki ba jama'a muna fahimtar kyau saboda haka abu na biyu karki ma kanki ganganci a wajen zaben miji irin wannan foolish soyayya da kuke yi ki dauka akan wannan soyayyar zaki sadaukar da rayuwarki ki je ki fada cikin wani tsautsayi a cikin rayuwa karki yadda da wannan karki yadda da wannan karki yadda ki sadaukar da rayuwarki akan wata soyayya da ba ta da ma'ana ko wata soyayya da ba ta ɗauke da alkhairi a cikinta karke da wannan abu na gaba da uwa mata a shek khalid jad yake cewa kowace yamace kowace allah subhanahu wata'ala ya halitce ta da cikakkiyar ni'ima ta matintaka wadda duk ɗa namijin da ya kusance ta zai samu cikakkiyar natsuwa wadda sanadiyar natsuwarsa ita kuma duk bukatun da za su biya na rayuwar duniya yace amma matsalar da mata suka samu sai suka samu mummunar tarbiyya na rashin iya kare wannan baiwa da Allah ya musu na halitta waɗansu sai suka gurɓata rayuwarsu saboda rashin samun tarbiyya irin ta addini waɗansu kuma suka yi watsi da abin da ya kamata su yi riko da shi domin tsare matsayinsu a matsayinsu na kyamarsu jama'a kana fahimta? ita kyamace ita kyamace yadda Allah ya halitce ta da zubin da Allah ya mata ta wuce walatanci a rayuwa sai dai idan ita ba san ciwon kanta ba na ba ku misali a fatan da ya wuce cewa 'yan ƙungiyoyin hakkin mata suna koka cewa ana dukan mata ana wadakanta mata ana ma mata kaza na ce musu kwantar da hankalin ku duk matar da kaga mijinta na dukan ta ya kaji wallahi ta kaji idan mace ta haɗu wallahi ta fi karfin duka kai idan aka ce ka dake ta wallahi babu fiskan duka in ka ga mace ko kanwar ka ce ta ce maka mijinta na dukan ta wallahi ta kaji ta je ta watsar da kanta ne ta rasa tsare matsayinta na mace. ko ka ce ta zo ta ce mata mijinta na dukanta wallahi ta watsar da kanta ne a gidan mijin in ba ta watsar da kanta ba wallahi babu abin duka a jikin yamace jama'a kun kai to wata irin rayuwa su yi wadda wannan rayuwa shi yake samar musu da matsalolin da mazajen suke gagara samun natsuwa da su to mace kuma daga inda namiji ya gagara samun natsuwa da ita to abin da ke biyo baya walakanci idan ta samu mai addini mai tsoron Allah to sai ya mata lamin sasa lamaki wa la alaiki bai cuce ki ba kuma bai faɗa ki ba amma in kika samu ɗan duniya wadda bai san addini ba sai ya miki wala ɗanci ɗa namiji sirrin ya mace kawai idan ya zo kusa da ita ya samu natsuwa in ya rasa wannan natsuwan wallahi sai ka gwammace rayuwar ba ta yi aure ba mata daɗi a duniya ai abin da Allah ya ambata a game da mata wa maza natsuwa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الله يتي هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله شيني يحلق تيكم دقري guda ɗaya ita ce ran annabi adam alaihi salatu wassalam wa ja'ala minha zawjaha Allah sai ya saka ma wannan ran matar da zai rayu da ita daga gareta. Allah ke liyaskuna ilaiha domin shi wannan ran ya samu natsuwa zuwa ga wannan matan ita ce na hawa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja an khalaqa lakum min anfusikum أنفسكم litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah wanda ke bayyanar da kadaitakar Allah da tantantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah sai ya halitta muku matan da za ku zauna da su azaman aure daga jinsin ku inji Allah litaskunu ilayha Allah ya na samar muku da su ne Allah ya domin ku dinga samun natsuwa zuwa gare su ƴan uwa mata ɗaya daga cikin dalilai da Allah ya sa ya ce Allah ya ce a aure ku shine don mazajen su dinga natsuwa da ku jama'a kuna ji abin da ya sa Allah ya ce a aure ku ɗaya daga cikin manyan dalilai da Allah ya shar'anta a aure ku yace saboda wadda in ya aure ki shi ya samu natsuwa daga gare ki to duk matar da mijinta ya rasa natsuwa daga gare ta wallahi tallahi sai dai ta je ta koyi dinki in tana so ta zauna lafiya sai dai ta je ta koyi sada sai dai ta je ta koyi koyarwa a firamare amma har abada wallahi bukatanta ba zai biya ba in dai abun ɗa namiji ne matukar bai samu nasuwa da ita ba in uwa mata ku saurara duk ya mace da mijinta ya aure ta sai ya gagara samun natsuwa tattare da ita wadda na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ya ce ya aure ta da ya aure ta sai ya rasa natsuwan wallahi duk duniya ba abin da zai iya bata matsayi a rayuwa in tana so ta yi manajin rayuwa sai dai ta je ta koyi ɗinki wallahi sai dai ta je ta koyi sasa sai dai ta je ta kama aiki amma wallahi bukatar a gun wannan mijin ba hanyar da zai iya biya namiji idan ya samu natsuwa a gun ya mace ku tsaya ku ji idan namiji ya samu natsuwa a gun ya mace wallahi kannanta ma sun kasa sun sayar balle ita idan namiji ya samu natsuwa a wajen mace wallahi in uwanta ma za su mori zaman aurenta balle ita to kalubalen da yake gabanku shine ku yi kokari wannan baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya muku a matsayinku na ƴaƴa mata kowace ta tashi idon ta rufe ta tsare wannan matsayin idan kin yi watsi da shi jan baki da gazal ba zai baki kariya ba wallahi wallahi ki da gazal da iya girkinki wallahi ba zai kama miki zuciyar mijinki ba matukar kika bar matsayinki da Allah ya yi ya sukurkuce miki idan kyamace ta tsare kanta ta tsare matsayinta da Allah ya halitta ta a kai to ita kanta ta zama shagon kanta domin yadda Allah ya ce maka ka tafi winti ko santarar ko kurmi ka je ka nemi shago ka nemo kuɗi yadda aka ce ka je ka nemi aiki yadda aka ce ka je ka yi noma ko kafinta domin ka samu abin da za ka rayu da shi ita kuma a halittar ta Allah ya zuba mata shagonta duk abin da za ka samu a duniya ita takan samu wannan abin don ita ɗaya mace ce jama'a ku fahimta da kyau idan kyamace ta tsare matsayinta na kyamace duk abin da za a fita a yi fafutuka a duniya ita takan samu wannan abin don ita mace ce saboda ka a musulunci an ramma idan mace ta zama na ko ta zama ungozoma ko kuma ta iya wani aiki daga cikin ayyukan da zai amfani al'umma a cikin da su abun malamin musulunci kawai suna ɗaukanta ce a wani abu wata mace ce kawai da take taimakon al'umma amma wai ba a ɗaukanta a matsayin wai hanyar neman abinci mace in ce ce ta yi aiki ta sai zani wallahi ta zama kaskanciya a rayuwa in dai tana da miji kuma a matsayinta ta ƴa mace bukatunta suka gagara samuwa a wajen mijinta wallahi ba ta haɗu ƴa mace cikakkiya ba in dai sai ta koyar saboda haka a ma'aunin malamin musulunci idan aka ce ku je ku yi karatun nan ku je ku yi karatun Ungozuma, ku je ku karanta likitanci iya abin da malamin musulunci suke aunawa ki je ki yi wani karatu ne don ki zo ki taimaki al'ummar ki amma ba ki je ki a matsayin sana'a ba matar da sai ta yi sana'a ta sai zani ta yi asara in dai ke a matsayin ki ta kyamace kika gagara sarrafa mijinki ya miki bukatunki har sai kin hada da dinki da saka da kullar zuku wallahi baki haɗu mace ba idan mace ta zama mace musulunci lallabinta yake ta dinga sassauta wa mijinta annabi ya ce ayyu mamra'atin lam tarfuq bi zawjiha duk matar da ba ta tausayin mijinta ba ta sassauta wa mijinta wa hamalat ma la yaqdiru alayhi wa la yuqi har tana turusa shi sai ya mata abin da bayi da iko a kai abin da bayi da hali ta sa shi ya je ya rungumo ba shi ya kawo mata lam yuqbal minha hasana to duk aikin da ta yi alkhairi Allah ba zai karba ba wa talqallaha za ta gamu da Allah wa huwa alaiha gazban yana fushi da ita ranar kiyama to ka ji lallabin ta ake don Allah kar kuma don kin samu gindin zama ki dinga sana rungumo bashi to yanzu ma tan yanzu ko 500 ta ta tazarci ba ba ta kai ba yan uwa kun gane karatun ko ba gane ba hadisin yana cewa duk matar da ba ta tausayin mijinta har tana tilasta wa mijinta abinda ba zai iya ba ya rungumo sai ya mata abinda ba yi da iko ya rungumo sai ya mata Allah na fushi da wannan matan to ke yanzu mu ce Allah ya yafe miki fushin ki je ki gwada ki sa ya rungumo ya kawo miki ke da ko nake kina ta kin yi banbaki? mace wai mace wai kudin sabulun wanki sai kin roka ke ba su ɗaya mace mace idan ta zama mace ayoyi da hadisai rokonta suke yi karke da jibibi ta akan uwarsa karke da ki raba shi da yan uwansa karke da to amma wai yanzu kuma roƙon maza ake don Allah ya haƙuri ka dan sassauta mace to ina mace saboda haka hatta aiki da mace za ta yi da ake ba su fatawa akan halaccinsa ana ba su fatawa ne idan an kalli maslahar al'umma irin halin da al'umma ta shiga sannan za su iya taka wani rawa na alkhairi wajen ceton al'umma sai ake kuyi amma ba ana ba su fatawar ba ne a matsayin sana'a a'a mace dai a sai ta ɗauki albashi ta sai warware ko ɗan kunne to kashi jama'a mun fahimta Sheikh Khalid da yake cewa ya mace Allah ya halicce ta a zubin da ya mata a cikin halittarta Allah ya halicce ta da waɗansu ni'imomin da sun ishe ta jari a rayuwarta sun ishe ta gudanar da rayuwarta a wajen mijinta bukatunta su biya in dai zai kusance ta to bukatanta zai biya yan uwa muka ce matsala mata suka samu ta fiskoki da yawa waɗansu rashin tarbiyya da rashin samun goyo a hannun iyayen gonansu wadda za su nusar da su ga yadda ya mace take rayuwa ta tsare matsayinta na ya mace to sai aka samu baƙufar ɗalibu matsaloli, matsalo uwarta bata iya ba ba ta sani ba ita ma ba ta sani ba domin wata kyamace jikinta yana sakwarkwace mata a matsayinta na kyamace tun kan ta kai shekara goma a duniya idan da za ta zo ta yi aure bayan wata biyar mijinta in ya samu aure zai kara aure saboda bai samu nasuwa da ita jama'a kun fahimta ko kuma waɗansu ɗabi'u da aka umurci mata da shi su yi ƙoƙari su kiyaye domin tsare matsayinsu na ‘ya'ya mata suka yi watsi da shi har suka samar ma kansu rashin natsuwa a wajen mazajensu ɗaya daga cikin abin da ke haifar wa mata wannan masifa na yanayin halittar ‘ya ya gurɓata, ta yadda ko da mijinta ya kusance ta ba zai taɓa samun natsuwar da Allah ya ce ana samu a tattare da ya mace ba wadda kuma in ba a samu wannan natsuwar ba ita ta har abada ba zai taɓa biya a gidan aure ba ɗaya daga cikin musifin da yake samar wa ɗaya mata wannan lalacewan yanayin jikinsu akwai kuskure da suke samu a wajen da za su yi tsarki lokacin da suka biya bukatunsu a bayan gida ɗaya daga cikin abu mafi haɗari akan ya mace mafi hadari akan kyamace ne ta bari najasar bayan gidanta ya taba mata al'aurarta ko ta bari ruwan da ta yi tsarkin bayan gida da shi ya dararo ya taɓa mata al'aurarta abinda waɗansu malamai suka ce da wannan ruwan tsarkin bayan gida ya taɓa miki al'auranki gwanda ya darara miki a cikin bakin ki zai fi saurin cutar zai fi miki sauki a kan da tsara miki al'auran ki duk matar da ba ta kiyaye wannan a wajen tsugunanta ba to ba za ta taɓa samun iska a gun mijinta ba har abada inna Allah la yastahi min al-haq duk matar da ba za ta kiyaye kauce wa najasarta ya taɓa mata al'aurarta ba ko kuma ruwan da ta yi tsarkin bayan gida ba za ta kiyaye kar ya taɓa mata al'aurarta ba wallahi sai ya nakasa mata rayuwarta kuma duk shawaran da za a ba wa mijinta ba za a magance ba ai malam idan ka ji ana ma mutum nasiha ya zauna da mace a cikin alkhairi ai yana sha'awanta ne idan baya sha'awanta in ya karanta inna anzalna mu sha'awan zai idan baya sha'awanta to shi ita ce bata dame shi ba to in ya karanta alam nashara sai sha'awan ya dawo ita ce bai gamsu da ita ba saboda kawai bata lokacin masu sulhu za su yi duk abin da kuka gaya mishi ba ta kama zuciyarsa ba ne saboda ka ba za ta samu gurbi a cikin zuciyarsa ba saboda ka bukatunta ba zai biya mata a cikin gidan aure ba yan uwa kuna fahimta ba saboda ka mafi girman haɗari a wajen ƙyamace da yake gurɓata mata yanayin halittar jikinta wadda ke samar mata mai gidanta ya gagara samun natsuwa da ita shine ta gagara kyautata tsarkinta ya yiwu lokacin da suke tsarkin ba haya a lokacin ruwan kuma na taɓa mata al'auranta to zai cutar da ita cutar wanda bai kasa ta soki kanta da kanta da wuka ba jama'a za ta samu matsala yana daga cikin al'adarmu mafi muni wadda dole iyaye mata ku tashi a cikin gaugawa ku gyara wata tun karta shekara goma a duniya jikinsa ya ki, yau inda za a kai ta gidan miji sati ɗaya sati biyu wallahi mijin sai dai ya daure amma inda za a ce mishi ga wata in za ka aura wallahi zai iya aura wata tunkanta shekara goma jikinta yake lalace mata ashe kenan dan kin ga kin fito kin iskanci akan hanya kin saka mini skirt kin saka jambaki kin saka gazal duk gulane sai kin shiga gida a gane gaskiya idan kuma kika shiga gidan kuma yadda ya same ki ba daidai ba walakanci zaki shi yana da cikin abinda iyaye mata dole ku tashi ku gyara kun san a al'adar mu kowa ya je gidan ya kalla a al'adar mu idan aka saka yaro a kan fo ya yi kashi ko aka saka yarinya a kan fo ta yi kashi idan an zo za a mata tsarki to cire kwan za a yi sai a kai ta bayan gida sai ta tsuguna irin tsugunan da ta yi ba hayan, sai a mata tsarki amma yadda mu kuma matanmu suke yi sai a zo ta bayan yaron sai ya yi goho sai a mai tsarki to lokacin da ake mata tsarkin nan in ta daga bayanta akan fom ruwan tsarkin yana da rara da cikin farginta. jama'a kun fahimta duk wadda aka mata wannan goyon takan samu lalacewan jiki ko ba haka suke yi ba haka suke yi ka je ka ga yadda yara suke duk yaron da kaga an sa shi a kanfo ka koma gefe ka je ka zauna ka ga yadda za a mishi sarki idan ya gama tashin sai a zo da buta sai a sa yayi gogo ta baya sai a dinga wanke mishi bahayan ta bayansa to lokacin da ake wanke bahayan ruwan bahayan kuma kai tsaye yana darara akan al'aurarsa to daga lokacin da ya darara mata akan al'aurarsa to kuma kamar kun na kasar da ita ke nan a gabari jama'a mun gani ko wannan famfan aka samu yaro daga inda aka fahimci yayi ba haya to a je a cire mata a wanke. kar a bar ta bayan ta yi kashin da famfas din a jikinta kuma ta yi ta zama da shi har ya bata mata al'aurar in kwafi na fahimta daga cikin wadda suka fi samun wannan mummunan haɗari a cikin rayuwa akwai matan da suka samu karuwa a wajen aihuwa waɗansu idan sun zo aihuwa idan aihuwa ya zo da wahala ungozomominsu sukan ƙara su waɗansu akan bar su ba tare da an musu aiki ba waɗansu akan musu aikin aikin ya je ya ɓaci to amma tun da dai suna ganin ba wani abu ne da aka san me suke ciki ba sai su je su yi ta zama haka waɗansu kuma suna aihuwa ne a gida su ma idan suka samu wannan ƙaruwan haka za su yi ta zama da wannan ƙari ba tare da an ɗauki mataki a kai ba to wacce ta samu irin wannan ƙaruwar kuma ya zama irin wannan tsarkin take yi wallahi ta fandem za ta rayu a gidan aurenta wallahi kamar zaman namiji da namiji da ita da mijinta yana daga cikin abinda musulunci ya yi tanadi wa mata na hakika domin rike musu yanayin dumin jikinsu duk wani magidanci wanda yake da iyali bai da bukatan fassara akan wannan bayani lalle lalle wannan lalle daga idan mace ta zuri aiki da lalle ta kan iya shekara arba'in tana nan a zanzan ɗanta shi ya sa da eh, yanzu sun ɗauka kamar ƙauyen sinu to dole za ku koma ruwa in kuna so ku zauna lafiya wannan lalle da ake kwabawa ɗaya daga cikin alkhairinsa yakan rike ta'asirin jikin ya mace wallahi har iya ƙarshen rayuwarta shi yasa za ku ga iyaye da har zunguru suke duka a zura harin to ba ƙauyanci ba ne ci gaba ne duk matar da ta juri yin lalle kuma ba ta rabuwa da yin lalle a rayuwarta jikinta baya gurɓata duk matar da ta rungumi yin lalle ta riƙe lalle ba ta wasa da yin lalle jikinta baya gurɓata jikinta baya lalace mata shi lalle har wanka da shi ana yi jama'an gaita saboda ka irin waɗannan shawarwari irin waɗannan ababa da da yawa daga cikin malamin musulunci da suka yi rubuce-rubuce akan zamantakewan auratayya suka yi ishara wa mata zuwa gare su su yi ƙoƙari su kiyaye hakan shi ne mafi zama alkhairi gare su idan mace ta yi kokari ta tsare kanta ta tsare matsayinta irin waɗannan ababa da suke cutar da rayuwar mace suke gurɓata rayuwar mace ta yi kokari ta ba ma kanta kariya daga su to mafi girman ta'asirin abin da mace za ta rike wanda yake fi ta'asiri wajen farwaɗa namiji shine ta rike ado da kwalliya jama'a muna idan ta tsare matsayinta na yamaci domin matsalar da muka samu a cikin al'ummarmu shi ne yau an wayi gari duk abin da ake zaman gidan miji da shi ba abin da iyaye suke koya wa 'ya'yansu maza ko mata in ka ga ya a gidansu a yau an koya mata wani abu da yake alaƙa da gidan miji to girki ne amma yanzu ko ɗaura zani ba a koya musu in ka ga yanzu a gida ana ƙoƙari a koya ma ya mace wani abu sannan wannan abin kuma yana alaƙa da zaman gidan miji to za ka samu girki ne ai idan kai kina ne yau yadda kika tashi a gidanku kika samu mamarki tana girki iya dukanki tana girki duk gidajen anguwanku babu gidan da ba a girki amma yau aka ce ana tafiya makaranta sukutun da guda a zai a koyon girki zaman aure ne za ki taƙaita da wadda kika gani a gidanku in dai abinci a matsayin ki ta yamace kin samu uwar ki ta iya yar ki ta iya kannan mamanki sun iya duk anguwanku kowace mace ta iya amma akan tafi a je a koyo girki a makaranta to zaman aure shine za ki tsaya ki yi shi da wannan tunanin ki kullum abin da kike gaya wa mata shi namiji shi namiji jarumi ne a wajen rayuwa za ki samu wannan da yanzu yake neman ki zai aure ki duk anguwanku ba wadda ya sai buɗe mishi shi ku lura da abin da ke wannan da yanzu yake neman ki wadda aka saka ranar aurenku zai aure ki duk anguwansu ba wadda ya sai buɗe mishi shi idan ɗan kasuwa ne duk central market ba wadda ya isa zai bude mishi ido idan a winti yake duk kasuwar winti ba wadda ya isa ya bude mishi ido idan a ofis ne duk ofis din ba wadda ya isa zai bude mishi ido ke sai aka kawo ki shekaran ki takwas ko tara aka ce ki zauna da shi ke idan baki shiryo da barbarun zama ba za ki iya zama da wannan mutum ya je inugu ya je lagos ya je gombe ya je kano ya shiga farfin kare duk rigimar duniya ya shiga ke sai aka ce ku zo ku zauna idan baki shirya ma zaman nan ba ba zai wahalar da ke ba saboda ka dole sai kin tashi kin nemi tarbiyya ta zamantakewan auratayya tsakaninki da mijinki amma in kika ce gayu ne gayu za su yi magani wallahi tallahi dama shi ba abin da ya iya ba abin da ya iya zai zo ne kawai ya gyara ki haka ne zai zo ne kawai ya gyara ki saboda haka idan mace ɗan uwa ta yi ƙoƙari ta tsare irin waɗannan ababa da muka lissafa a baya wadda za su tsare mata mutuncinta za su tsare mata rayuwarta to mafi girman abin da ya kamata ya mace ta runguma a cikin rayuwa shine karki yi wasa da ado ko kwalliya babu wani makami mafi ta'asiri da yake farwada namiji a duniya kamar kwalliya da adon yamaci Allah da ya zo ambatanta a Qur'ani sai ce awa man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin Allah ya ce awa man yunashu fil hilyati yanzu wacce aka rene ta ta tashi aka kyankyashe ta a cikin ado domin ita ya mace kamalarta yana cika ne da ado da kwalliya jama'a mun fahimta idan ka ga mace tana wasa da adonta tana wasa da kwalliyanta to kamar tana wasa ne da rayuwarta domin ita kasuwanta yana jikin adanta da kwalliyanta shi yasa annabi ya ce a dinga lullube ta a dinga rufe ta inji manzon Allah kar a dinga barin ta tana yawo a tsakanin mutane saboda saboda mai annabi ya ce saboda fitina ce ke kin jike abun maza fitina ce ke kika zubda annabi da kai annabi ya ce ma taraktu ba ali fitnatan hiya adarru ala rijali min nisa babu wani abun da na bari a bayana mafi farma ƴaƴa maza ya fitile su annabi sai kamar ƙyanci saboda ka mace idan ta samu ado idan ta samu kwalliya idan ta samu tsayuwa a kan kafanta ta san ya kamata mijinta wallahi sai an haɗa da aya da hadisi tukunna a samu kansa haka ne ai dukkan mun nan da muke zaune yanzu ai mun maza ne shi wanda yake dukan matar ko ba a ba ka labarin ka ba kai ka je ka saurari yadda aka dake ka ka kaddara mana yanzu kai ne yadda muke zaune nan ka tashi a ka da safe ko ka dawo daga shago ko ka dawo daga ofis sai ka shigo ka samu matanka ta yi wankan ta samu mai mai kanshi ta shafa ta samu riganta shara-shara kana ganin sassan jikinta ta saka ta saka warwaranta ta shafa jambakinta ta shafa gazal ta ɗaura ɗan kwalinta ta turo shi goshinta kai in aka ce ka dake ta ina za ka fara ba za ta da ku ba ba za ta da ku ba idan ka ga ya dake ta wallahi ka tambayi yanayin da ya same ta haka ne ko ba ta haka ne to a gabansa yana zaune a gabansa za ta fito da nono ta wuyar riganta tana ba matsanta nono ta wuyar riga ga <laughs> faɗi yaya za ta burge wannan mutumin ta yaya za ta burge shi babu yadda za ta burge shi ita kuma mace ana su a ko alkur'ani ka ɗauka za ka yi karatu in ta zo ta wuce sai ka aji haka ake so ko ƙur'ani ba wai karatun jarida ba idan tana so kawai yanzu ta rikita ka za ta iya rikita ka haka ne to yanzu matar da za ka ɗauki ƙur'ani ta zo ta wuce ko ta yi magana ka ajiye karatun kabita ta ina za ta daku za ta daku saboda haka kar ku yi wasa da ado kar ku yi wasa da kwalliya kar ku yi wasa kwalliya da ado kare mutuncinku ne a gun mazajenku adonku da kwalliyanku kare mutuncinku ne a gun mazajenku shi yasa duk malamin da suka yi rubutu akan zamantakewan auratayya a wajen wanka da kwalliya ana ba wa mace akalla ta yi wanka sau uku a rana Kar ki ɗauka ana baki shawara ne na takuri ko kunci a'a ta wannan hanyar za ki samu dama a gidan miji abu na gaba wajibi ne akan ta mace ta yi tanadin lafuzza da za ta dinga ambaton mijinta da su magana yana da ta'asiri a wajen sanyaya zuciyar ɗa namiji har kuma ke ma ki samu biyan bukatanki a wajensa da lafazi mun karanta hadisin ummu zarri wata ranna na aisha radiyallahu anha ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dogon labari na hadisin ummu zarri karshen isan shine aka rufe da labarin ummu zarri ya mace ba a taba ba da labarin wata ya mace da ta samu gindin zama a gidan miji irin ummu zarri ba an ba da labarin matsayin ummu zarri a wajen abu zarri aka ba da matsayin ummu zarkin a wajen ƴaƴan abu zarkin, matsayin ummu zarkin a wajen maman abu zarkin, ummu zarkin a wajen masu mata hidima da wanke-wanke a ciki duka na aisha bayan ta gama bayani sai annabi ya ce mata kuntu laki ka abi zarkin li ummu zar'in matsayina a gunki kamar matsayin abu zarkin ne abun ummu zarkin. ke ma na baki fada na baki dama matsayinki a gona irin matsayin abu zar'in ne irin matsayin ummu zar'in ne abin abu zar'in fakalat aisha radiyallahu anha nana aisha sai tace bi abi anta wa ummi ya rasulullah tace fansar uwa da uba manzon Allah na ba da fansar babana na ba da fansar mahaifiyata anta khairul li min abi zar'in li ummu zar'in tace wallahi matsayin ka abuna ya tara wa matsayin ummu zar'in abun abu zar'in yanzu wannan matan an jima ta nemi wani abu a ce ba za a ba ta Aisha idan ta kalli manzon Allah sai ta mishi kirari ta mishi washi idan ta kalli annabi takan ce tsarki ya tabbata ga Allah da ya maka ado da kwalliya da gimu manzan Allah yanzu wannan matan an jima za ta ce ga bukatun ta ce ba za a mata ba ki yi kokari ki koyi kalmomi ki yi kokari ki koyi kalmomi masu kwantar da hankali kar ki zam mace wadda ba ta iya magana ba ka san wata matar ba ta iya magana ba Ba ta iya magana ba ki koyi addu'o'i wa sana'ar. ki koyi addu'o'i wa ofis ɗinsa ki koyi addu'o'i wa rayuwarsa ki koyi addu'o'i ma iyayensa haka kawai idan kin tashi da safe sai ki ce mishi wallahi mutum da na kwanta ina ina ta mafarkin hajjiyar kai eh, ina ta mafarkin mahaifiyar kai zai ji daɗi ko bare ji ba ana bukatan ya mace a gidan mijinta kullum ta dinga kirkiran aiki yau idan kika tashi da safe kafin ki komai ki yi tunanin yau me za ki don ki burge mijinki ki kirkiro sabon aiki ganan artist a bakin hanya ta kotun ina sai ki zai ki samu wani mai art sai ki sai kina so a miki babban ilajinan bayan an yi manyan fulawa a sama sai a rubuta baban ahmad son kowa kin wadda ya eh, sai ki zai ki saka a daki ya dawo daga ofis kawai sai ya ga sunansa an rubuta son kowa kin wadda ya rasa na rantse da Allah wannan ilaji mai ya baki kariya a gidansa zai bayar ko bai bayar ba haka ake aran matan ne a ruɗe suke a ruɗe suke eh dai idan an miki wannan kirari da washi idan an miki wannan kirari da washi bayan wata biyu ko wata uku wallahi ina gaya muku ɗan uwa idan da mata sun gane lakanin maza wannan keken ɗinki da keken saƙan inda sun sarrafa shi a kan namiji wallahi da sun fi cin riba wannan kudin da suke tarawa suna sayan firik suna zoɓo, ko suna sayan keken ɗinki ko kikin saka wallahi inda ta san yadda za ta juya kudin kan miji wallahi ribar ta za ta da saboda bayan wata uku sai ki je a sake miki wani sabon ilajimen sai ki dubi wata sifa da baiwa da Allah ya mishi sai ki kirari a cikin ilajimen din sai ki je kira ta ya wallahi sai kin shiri riban wannan ilajimen din ko daukan abu ya shigo dakin idan ya kalli wannan ilajimen din sai ya ce miki ko akwai abin da kike bukata jama'a mun gani malam ka saurara ka ji wallahi ya mace idan ba ta shirya da barbarun zama da ɗalamiji ba banda wahala ba abin da za ta shi ya mace idan ba ta shirya wa ɗalamiji da barbaru da za ta zauna da shi a gidan miji ba wallahi banda wahala ba abin da za ta yi namiji ya wuce shi bude ido wai sai dai sama da ƙasa su haɗu sama da ƙasa ba za su haɗu ba wahala kawai da shi namiji ki ce sama da su haɗu? ai ba za su haɗu ba amma wallahi za ki shafa karwiya so daga shi namiji ana ɗaukan ƙafansa ne ta hanyar iya sarrafa shi da kalmomi da maganganu idan ya zo zai fita zai tafi kasuwa ne ki yi wa shagonsa addu'a ki yi mishi addu'a ki yi mishi fatan alkhairi idan ya dawo ya same ki kina jiran shigowarsa cikin gida karki yadda mijin ke shigo gida kasan wata sai an ce mata baban wane ya dawo mijintan har ya shigo ba ta san ya shigo ba yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa mana to wannan matan da haka take wallahi ita da bakin cikin zaman aure wallahi sun zama yan biyu karki yadda inda ya saura minti talatin a tunanin ke dawo minti talatin din nan ya zama hankalin ki duk yana kan kofar gida mota yake da shi mashin yake da shi da kafa yake da shi hankalinki ya koma kan zuwansa kafin ya zo kuma kin shirya matarbansa kin canza kayan jikin karki yadda ya tafi tun karfe 8 ya dawo karfe 4 ya dawo ya same ki da zanin da ya fita da safe kuma shi ya dawo ya same ki da yamma zai miki yawa kuna fahimta karki yadda zanin da ya tafi kasuwa da shi karfe shi da an rufe kasuwa ya dawo ya dawo ya same ki da shi ba na ki daɗi idan kika kiyaye waɗannan abubuwa kuma kika tsaya a kan kafanki wallahi za ki ci nasarar rayuwarki kuma za ki ga riba da alkhairi da zai ɓuɓɓugo miki a cikin zamantakewar kawatayya saboda haka 'yan uwa mata kalma mai daɗi zuwa ga miji alkhairi ne na na aisha ta ce wa manzan Allah wallahi alkhairinka ka fi mini alkhairi sama da alkhairin abu zarfi zuwa ga umar ki dinga yaba mijin ki dinga faɗan alkhairin mijin ki dinga kirari da washi wa mijin ki dinga tunatar da shi abinda ya wuce na alkhairi da ne kin shi wani aini tsakanin na da kai babu komai idan ba addu'a a so ni na dauke ka a matsayin kai ne komai a rayuwata irin kula da kake bani irin abu kaza da karki ya ki dinga kushe mijinki duk kankantan abin da mijinki yake miki shi mijinki shi ne mijinki duk halin da kika samu kanki a ciki mijinki ya zama shi ne gwamnanki mijinki ya zama shi ne ministanki mijinki ya zama shi ne sarakanki karke ta ko matar gwamna ta miki alfahari da miki ke mijinki shi ne mijinki mijinki shi ne wutanki mijinki shi ne aljannar ku yi kokarin yan uwa mata ku kyautata rayuwarku ku kyautata tunaninku ku kuma kyautata makomarku a rayuwarku ta duniya ku kyautata makomarku bayan kun koma zuwa da Allah domin yardan Allah yana tare da yardan miji ne ji manzan Allah alaihi salatu wasalam yardan Allah yana tare da yardan miji ne ba za ki samu rahamar Allah a ranar alkiyama ba har sai kin dace da yardan mijinki a duniya kuma hanyar da za ki samu walwala ki samu kwanciyar hankali bukatun ki su biya a rayuwar duniya yana alaka da natsuwar da mijinki ya samu a tattare da ke saboda ku yi kokari ta hanyar tunaninku ta hanyar kowane abu da za ku sarrafa a rayuwa ku sarrafa abin da zai zama alkhairi zuwa ga mijinku Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani a farkon suratul tahrim na abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar al-Imam Abu Dawud Zainab bint Jashi lokacin da manzon Allah ya aure a lokacin Aisha ce kasuwar da yake ci a cikin gida ta dabaibaye ko ina Zainab bint Jashi da ta shigo sai ta tsaya sai ta karanta yadda ake zaman gidan sai ta kawo sabon tsari idan ta cire kudinta sai ta aika nan a dan kawo mata zuma nan dan kayan ciki nan dan abu kaza annabi kowace yammaci yakan bi ɗaki, ɗaki, ɗaki na matarsa har ya je ya tike a ɗakin da anan zai kwana to idan ya shigo bayan kun gaisa zai tambaye ki damuwanki ko kina da wani shawara ko kina da wani koki ko wani abu da kike bukata sai ki faɗa to in kika bari ya shiga ɗakin zainab bin gashin ya shiga kenan wannan yasa nana aisha da nana hafsa suka je suka zauna suka ce to yaya za a yi mu magance wannan abun suka ce to duk wanda ya zo ɗakin ka ta rufe hanci ta ce ya ci wani abu da yake da karni wai tunaninsu yaya za a yi su raba shi da wannan don Allah arma ko kai ne ɗakin da za ka samu zuma da ɗan kayan ciki akwai wadda ya isa hana ka shiga wannan ɗaki sai dai ki je ki ta zumbura bakin ki wallahi Allah ya isa Allah ya isa ki kuma na banza jama'a mun fahimta abinda nake so na isar mana shi zama da miji kuma ta ya gina ne akan da barbaro shi namiji ana mishi wa'azin ne ji tsoron Allah ya tuna tsayuwarsa a gaban Allah ya rike shi tsakani da Allah amma ke tun da karfin gidan ba a hannun keke ba ba ke bace ke gudanarwa to ke kuma sai aka shirya miki da barbaru yadda za a yi ki samu matsayi kafafunki su tabbata a cikin gidan domin ki samu biyan bukatun ki yi kokari ki zan kurban a ba inna an sha'ana hunna إن شاء إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبقارا عربا أترابا الله يتي إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا الله لا تفن في إما الجنة سيتي عربا أترابا 'yan mata ne waɗanda suke da mantar soyayya ta ƙarshe urban jam'i na ururu hiyar mutahabbiba ila zaudiya al'ashika masoyiya ta ƙarshe wadda a fagen soyayya ta je ƙarshe Allah ya to duk haka 'yan matan aljanna suke ke ma ki kokari malam duk mutumin da ya sa'a matar da ta iya soyayya wallahi haibar jikinsa ma bane yake zai haka ne ko ba haka haka ne wallahi ba da koko, sai ga yana wani kyalle kyalle yana wani haiba haiba yana wani habaka habaka wallahi kuma soyayya kawai ya sa kawai tsabar soyayya ya sa wani ustazu yana ba mu labari Allah ya mishi baiwa ya taimake shi ya haɗa shi da irin wannan matar in ka tashi a wurin shawara annabi ya ce ta zawwaju alwaduda alwaluda ba wai ustazu ya kawai ake so ba annabi ya ce wacce ta kware a soyayya ta zawwaju alwaduda alwaluda ku wuri mata ma'abuta soyayya masu aihuwa in manzon Allah to sai a wurin irin wannan ga ƙor'ani ga hadisi ga kuma soyayya idan ya tashi ya alwada zai tafi masallaci sai ta ce ma'ala malam bari ta tashi ma gidan kamar sai da zai ta dauko kun sai ta sako wani irin sutura da sassan jikinta yana buɗe to idan ta zo tana tashi gemun shi kuma yana to don Allah malam idan ka idar da sallah ko tambayan wani za ka tsaya ka amsa a waje ba ka amsa ba saboda kan ga yana cewa wai bayi shigowa gida a kin zama ku saka ce shi yasa yi shigowa wallahi ana idar da sallah kai sai ka dauka ya manta hita ne a wuta haka ne mana kai ku saurara ku ji ga hadisin nan a cikin bulugul marami al'imamu abu dawud ya rawaito annabi ko alwala ya je masallaci sai ya dawo sai ya sumbaci wata daga cikin matan sa kafin ya fita haka ne ko ba haka bane to kafin shi ustazanci haka saboda idan mace ki yi kokari ki zama abuciyar soyayya abinda ke damin galibin matan hausawa shi ne kunya kun san wani shegantaka da hausawa su da shi ne ba mu kowa mamaki a duniya shi ne shi soyayya ba za su iya yi a tsakar gida ba amma fada za su yi a tsakar gida ka gane magana soyayya ba za su iya yi a tsakar gida ba amma fada na rantse da Allah suna yi har makwabta suna bi a gaban 'ya'yansu za su yi fada a gaban kannansu da su yi fara a gaban baki da su yi fara amma ba za ta iya takowa daga cikin gida ta rako shi bakin kofa ba amma za ta rako kawanta bakin kofa akwai wani aikin banza da yake ba za ta iya rako mijinta in zai fita su zo bakin kofa tare ta mishi addu'a ba amma inda za ka barta za ka iya rasa wanta har bakin biyu haka ne ko ba ka saboda ka mata ku ji tsoron Allah waɗannan abubuwa da muke faɗa ku yi ƙoƙari ku sa su a cikin ayyukanku ku mai da mazajenku yara ƙanana domin abinda malamai ke karanta wa mata cewa shi namiji jariri ne kafin. bambancinsa da jaririn da ke hannunki shi girma ke da shi amma yadda za ki iya sarrafa jaririn da ke hannunki haka za ki iya sarrafa mijinki haka ne ko ba haka ba haka ne shi yasa idan yaron idan yaro ya rikici yana kuka wani ya ki goyo sai kaga ta goyo suna dan kakkaɗa shi can an jima sai bai idan lokacin da yake lantarki sai sai sama da ƙasa su haɗu waye zai sha ita in tana so ta lallabe sai ta abba na zo ko sai yaron ya zo to haka ake mani haka ake mani haka ne ko haka ake saboda haka an dai shirya wa mata cewa don Allah ku yi iya ƙoƙarinku abinda kuka sani na karatu ko da yaya wannan abin yake ku yi iya ƙoƙarinku ku kiyaye haske ne wadda zai haskaka muku rayuwarku kuma muna fatar Allah ya sa albarka a cikin rayuwarku Allah ya sa mu dace duniya da lahira jama'a sun kwana sati mai zuwa insha Allah sai mu zo mu ci gaba da karatun mu na tafsirin alkur'ani Allah ya tabarkace mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk